La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Ranar yaƙi da gurgusura hamada da fari ta duniya an samar da ita ne a wajen wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya yau shekaru 24 inda ake faɗaka da al'umma dangance da matsalar gurgusura hamada da fari. Abin tuni ƙasar Nijar uku ga watan Agusta ta kasance ranar da shan itatuwa domin yaki da gurgusura hamada. Wannan ƙoƙarin an haɓaka shi inda a wannan shekara shahar Maradi ce aka zaba domin domin kadama da sallar a hukumance kuma itatuwa miliyan goma ne za a dasa abin da ke nuna cewa gwamnati ta yi hubasa wajen yaƙi da gwargwasuwar hamada sannan kuma a wani bangare akwai wani tsari da aka yi na farfado da ƙasa da yaƙi da ciyawa da ke lalata ƙasa da kashe ƙoramai yanzu gwagwarmayar da gwamnati ta saka a gaba shine ƙirƙiro da fasahohi na farfado da ƙasa ta kasance wajen noma ko kuma kiyo shine ƙoƙarin da Nijar take yi, sannan kuma da magance matsalolin rashin isasshen wajen noma kasancewa al'umma sai karuwa suke yi. Kina a wannan yanayi akwai buƙatar kowa ya kawo tashi gudunmawa. Ina tunatar da ku jauhi kamar maraɗi da sandar mun ƙaddamar da wani tsari na tanadin itatuwa a kimiyyance kuma ya nuna sakamako mai kyau. Wannan ma wani abu ne da ke taimakawa wajen yaƙi da gurgusuwar hamada wanda kowa ya dace ya shuka itatuwa kuma ya kula da su. Kowa ya san da cewa matsalar gugusuwar hamada a ce da take ta baibaye tafiyar ci gaba. Kenan ya dace a yaƙe ta.